بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما قولهم إنه لا مناسبة بين المهدف والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه فهذا الكلام مجمل فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق فإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكه والمنكوح والآكل والمعقول أو نحو ذلك فهذا أيضا حق وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر معبودا محبوبا فهذا هو رأس المسألة فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب ويكفي في ذلك المن ثم يقال بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وحقيقة قول هؤلاء جهد كون الله معبودا في الحقيقة ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبا في الحقيقة فأقروا بكونه محبوبا ومنعوا ومنعوا ومنعوا كونه محبا لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة فإن كانوا قد يخلطون فيه وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهلية فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكارا ومنكروها قسمان <clears throat> قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد ويجعلون محبته نفس خلقه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 daren laraba tara ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda kuma ya zo daidai da 23 ga watan biyu meladiya ta 2010 a karatunmu na mako-mako cikin littafi mai suna al-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan shehu musulunci taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salami ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 61 a wannan littafi a cikin jerin gwanan mu a wannan masallaci wannan shine darasi na ɗari da biyar. kadan ba a manta ba har dai zuwa yanzu ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana magana akan almahabba kasancewar almahabba wato so san Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wani jigo ne daga cikin jigo na addinin musulunci balma addinin musulunci baya yiwuwa mutum baya yiwuwa ya zama musulmi na gaskiya sai idan ya zama mai san Allah ne da manzansa sallallahu alaihi wa sallama to kasancewar wannan sifa ko wannan matsala ta almahabba an samu wasu fantsararrun kungiyoyi waɗanda suka yi mata gurguwar fahimta wasu ma suka kore ta gaba ɗaya suka ce babu wata dangantaka da za ta haifar da soyayya tsakanin Allah da bayansa wato babu dangantakar da za ta sa bawa ya so ubangijinsa babu wata dangantakar da za ta sa ubangiji ya so bawansa suka kore wannan gaba daya wanda su ne mabiya jihar ibnu safwan wani fandararren mutum da aka yi tun cikin karni na biyu kamar yadda masu halartar wannan karatu suka ji bayani a kanta aka samu wasu kuma suka tasirantu da shi suka kore muhabbatullahi li abdihi sun tabbatar da bawa zai iya san ubangijinsa amma kuma suka kore yiwuwar ubangiji ya so bawansa to wannan Karka ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallama da abinda alkur'ani da sunnar manzo suka zo da shi yasa ibnu taymiya ya faɗa zance akan wannan magana domin da mahabbatul abdi ko muhabbatul lahi li abdihi a ce bawa wato a ce Allah ba zai so bawansa ba wani aqida ce ta ash'ariya kuma ga duk wanda ya sani ash'ariya ita ce aqidar da yanzu ake tinkaho da ita har ma ana cewa ita ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a ba da daɗewa ba wani malami a nan kasar ya yi wani littafi sunan shi haƙiƙatu ahli sunnati wal jama'a wa manzilatu ahli tazkiyati bainahum wato haƙiƙanin ahli sunna wal jama'a kamar yana so ya ce su wane ne ahli sunna wal jama'a na gaskiya to a ciki sai ya ce ahli sunna wal jama'a na gaskiya su ne a sha'ira sannan kuma sufaye su ma tana cikin tawagar ahlus sunna wal jama'a saboda haka aqidar su ita ce aqidar ahlus sunna wannan kamar martani yake mayar mana cewa mu ba ahlus sunna bane su su ne ahlus sunna wal jama'a to dan menene tun da can ba ku fito kun ga mutane ko ahlus sunna bane sai yanzu sai yanzu da tafiya sai tafiya an yi nisa in kana so ka zama ahlus sunna dole ka shigo wannan tafiya an riga an makara to sunan da yana da daɗi ka jingina kanka zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da wani ya jingina kansa zuwa ga wani mutum na kwanan nan to kaga sai yake ganin cewa duk yanzu duniyar ta fara ganewa da yanzu abinda wani na ji yana bayani irin masu binciken nan na na kalai cewa yake cewa abinda yanzu aka gano cewa babu aƙidar da take yaduwa a duniya kamar wuta a cikin karbani kamar aƙidar ahlus sunna duk duniya tana yaduwa to kasancewar aƙidar ash'ariya aƙida ce da ta daɗe a cikin wato al'umma ta yaɗu kwarai da gaske wanda har wasu suka waye gari suna ganin kamar ma ita ce ahlus sunna din dan da in aka ce ahlus sunna a littattafai sai a ce maka ash'ariya da maturidiya al-asha'ira wal to kuma da karatu karatu tafiya ce tafiya ce an ga ashe ba ba haka bane to ita aqidar ash'ariya suna korewa ubangiji mahabba ba sa tabbatarwa da Allah sifatul mahabba don haka in Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina ba sa fassara shi da cewa Allah yana son masu tuba sai su ce Allah yana sakan kawo masu tuba wato sai su fassara almahabba da asawab wato su fassara shi da asawa to shi yasa ibnu taymiya kasancewar wannan abu ya yadu shi yasa ko ga ya faɗaɗa magana yana ta yi wataƙila kai ka ga ya kamata a ce ya rufe maganar haka nan a nan a taƙaice ke yin duk wannan bayanin da kake ji satuttuka ana ta yi za a taƙaice ki shi yasa in tafiya sai tafiya sai ce ya yi maganar shimfiɗaɗɗiya a wani littafinsa wato wannan a takaice ne yake baka sai kuma ka gaji to su waɗanda suke korewa Allah mahabbarsa wato suke korewa ubangiji mahabba suna cewa babu wata dangantaka babu wata alaka tsakanin Allah mahalicci da bawa da za ta sa ya so bawansa ko bawansa ya so shi sai babu wannan alaƙa ga taymiya ya ce to me kuke nufi da babu alaka babu dangantaka me kuke nufi kuna nufin dangantaka ta da da uba eh wannan gaskiya ne babu dangantaka ta da da uba Allah lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba in wannan alakar kuke nufin babu eh mu ma mun yarda da wannan wannan gaskiya ne ko kuma kuna nufin babu alaka irin alaƙar ma'aurata miji da mata idan wannan kuke nufi eh babu wannan ma alaka wannan gaskiya ne ko kuna nufin babu alaƙa irin ta mai cin abinci da abincin da yake ci wannan kuke nufi babu eh to in wannan ne gaskiya ne ko kuma a kuna nufin babu alaƙa kwata-kwata da za ta sa bawa ya so Allah ko ubangiji ya so bawansa wannan kuke nufi babu to ai akan wanda muke magana akan wannan muke jayayya da ku muke wannan artabu artabu da ilimi kaga ashe ka yi min hujja da abin da ni nake ja da kai a kansa ai ba hujja ba ce ai ba a yin hujja da mahallun niza sai da abin da malaman mantiki suke kira ko malaman ilmul jadal al-musadara ala al-maqlub ka yi hujja da mahallun niza abin da shine ni nake jayayya da shi a ka kuma ya zama shine hujjarka ai ba zan su ba kamar wani lauya da ya tsaya zai kare wanda yake ake tuhuma ya ɗauke shi aiki fito bai girma alkali wannan mutum da yake gabanka wanda ake tuhumar shi da laifi ba mai laifi ba ne saboda hujjoji na kamar haka hujja ta farko mutumin nan ba mai laifi ba ne hujja ta biyu abinda ake tuhumarsa da shi ba gaskiya ba ne abu na uku bayan waɗannan dalilai masu ƙarfi da na ambata wanda ya tabbatar da cewa wannan da ake tuhuma ba shi da laifi to kaga ai da abde musadara alal mazlum kana hujja da abin da ke ake tuhumar ka to ai ana tuhumar sa da laifi ya zaka kai hujjar ka ba mai laifi bane to wannan shine malamin suke kira al-musadara ala al-matlub ka zo ka ce babu alakar da za ta sa Allah ya so bawansa wannan ita ce hujjarka ta cewa Allah baya so to ai wannan ne ita ce mahallin niza wannan shine mahallin jayayya mu da ku to za ka yi min hujja da abin da nake jayayya da shi a kansa wannan shine magana da Ibn Taymiyyah ya fara anan yace wa amma qauluhum إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه فهذا الكلام مجمل أما مجنر سوما سكوري الله ينا سن باينسا سي الله بايا سن باينسا yace maganar da suke cewa babu dangantaka babu alaka tsakanin fararre da kadimi wanda ba fararre ba wannan alaka da za ta wajabta har ya so ko kuma kadimi din wato bawa ya ji daɗin ganin ubangijinsa ga muna addu'a muna cewa wa asalukan lazzatan nazar ila wajhik ina roƙonka daɗin ɗanɗanon daɗin kallo zuwa ga fuskarka wato ranar gobe kiyama suka ce babu wata dangantaka da za ta sa dan bawa ya kalli fuskar ubangijinsa ya ji daɗi babu wannan alaƙar to shine ibn taymiya yace fa hadal kalamu mujmal wannan maganar magana ce kulalliya ya kamata mu fasata mu tambaye ku me kuke nufi da ita kaza kuke nufi ko kaza ko kaza ko kaza har mu gano me ce hujjar a ciki yace fa in aradu bil munasabati annahu laysa bainahuma tawaludun fa hadha haqqun in suna nufin dangantaka babu dangantaka tsakanin Allah mahalicci da bawansa in suna nufin dangantaka ta haihuwa ma'ana babu dangantaka ta haihuwa tsakanin bawa da ubangijinsa ba ha za haƙƙu wannan gaskiya ne mu ba kuma ba cewa muka akwai dangantakar haihuwa ba gaba a akan wannan ake ba magana ba wa in aradu annahu laysa bainahuma min al-munasabati ma bayna an-nakih wal mankuh in kuma suna nufin babu dangantaka tsakanin bawa da ubangijinsa irin dangantakar da ke da ake samu tsakanin ma'aurata biyu mai aure da wadda ake aure in wannan suke nufi to na ma gaskiya ne wal akili wal ma'kul wa nahwi zalika babu dangantaka tsakanin Allah da da bayansa irin dangantakar mai cin abinci da abin da yake ci irin wannan kuke cewa babu fa hadha aidan haqqun wannan ma gaskiya ne kuma ba akan wannan ne muke jayayya ba وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر محبوبا معبودا فهذا هو رأس المسألة إذا كنا نبن باب دندنتك وجزات وجبت باوة يزمو وند يكي سن أبنجدنسا يكي بوتر أبنجدنسا kuma ubangiji ya zama wanda ake so ake bautawa kuna nufin babu irin wannan dangantaka to ai akan wannan ne muke jayayya to ya zai zama kuma hujja an gane kuce fa hada ra'sul mas'ala wani ita ce shine kan mas'alar da muke magana akai fa la ihtijaju bihi musadaratun ala al-matlub hujja da wannan hujja ce da da mahallin nizai shine ba'adar musadara ala al-matlub da zama muqaddimar mutum da muqaddimat dinsa da natija do abu ɗaya ne wato kana mun hujja da abin da shi ne asalin abin da nake cewa akwai kai kake cewa babu sannan kuma sai kai mun hujja da abin da nace akwai ko abin da nace babu kace akwai wannan ba za ta zama hujja ba ka ce wannan zaki ne me yasa ya zama zaki ka ce saboda zaki ne wa yakfi fi zalika al-mal'u mu ce ba mu yadda cewa babu dangantakar ba wanda ya isa ya rushe wannan hujjar da kuka ce babu dangantaka da za ta sa bawa ya so ubangijin sai bauta masa ubangiji ya zama wanda ake so ake bautawa in kuka ce babu wannan dangantakar mu abin da ya ishe mu ya zama ya rushe ku mu ce ba mu yadda ba shikenan summa yuqalu ibn taymiya ce sannan za a ce da su bal la munasabata taqtadi al-mahabbata taqtadi al kamilata illa al-munasabata allati bayna al-makhluq wal khaliq alladhi la ilaha ghayruhu wato za a ce babu wata dangantaka wacce za ta hukunta sabuwar cikakkiyar soyayya soyayya cikakkiya sai dangantakar da ke tsakanin mahalicci da abin da ya halitta wannan ita ce dangantaka ɗaya tilo wacce za ta haifar da cikakkiyar soyayya dukkan wata soyayya ba wannan ba to sayayya ce da take da nakasa da take da tawaya ka duba ka ga ko menene za ka so shi ba Allah ba to soyayyar da kake masa soyayya ce na kisa mutum yana son kai shi sama da komai a ɗabi'a ta ɗan adam yana son kai shi kuma abin da yake so ga kai shi shine wanzuwarsa da lafiyarsa ya zama yana nan ko da yaushe kuma a lafiyayye wannan shine duk wani abin da zai biyo bayan wannan a cikin soyayya ta dan adam to sai dai ta zan soyayya ce saboda tana da alaka da wanzuwarka da kuma kamalarka idan dukiya kake so me yasa kake son dukiyar nan saboda kamalar wanzuwa dan wanzuwarka da kuma kamalarka ka jima a duniya ka daɗe kar ana ci ana bugawa da kai irin an buga an baka ɗin sannan kuma kana jin daɗin rayuwarka babu abin da ranka za ka so ka kasa samu wannan tusa kake son dukiya kaga a shetan da kake wa dukiya don kamalar ka ce shi yasa lokacin da za ka shiga wani matsali wata matsala da ta shafi lafiyarka za ka iya ba da duk abin da ka mallaka saboda ka samu kamalar ka samu lafiyar mutum ko mulkin duniya yake ta gaba daya a ce duk duniya mulkin sa tashi ce sai ubangiji ya rike masa fitsari eh kwana da kwanaki ba fitsari a ce ai ba za a sake maka mara kai fitsari ba sai ka sauka daga kan kujeran mulkin ka da gudu zai sauka da gudu to kowane ne duk abin da ya mallaka a ce duk za bada ba abin da ka mallaka amma za ka samu lafiya ga kudin amma ba zai iya ci ba abincin ba an kashi baya son ɗanɗanansa baya son ƙanshinsa baya son ganinsa to da a ce ka kawo abin da duk mallaka za ka kawo garau ka je ka kamar ɗan shekara ashirin kana tsalle kamar ɗan barewa to a gudu a guje za ka bayar ashe ga abin da duk kake so din nan wannan dukiyar da kake so ko mulkin da kake so kana son saboda ba liba qa'ika wa kamalika dan wanzuwarka da kamalarka to hatta hatta ƴaƴa da zaka so zaka so su ne saboda kana ganin a wanzuwar su tunda kai ka san ba za ka zauna a duniya har abada ba za ka tafi to za ka so wani abu wanda yake wani bangare ne naka wanda zai ci gaba da zuwa ko da ba kai kamar yana da alaka son ya'ya da kake yana da alaka da wanzuwar ka kai kanka domin za ka so a ce ba kai amma akwai wani nau'i wani jinsinka a doron ƙasa wanda in za a kira shi sai an kira ka cewa da ɗan wane to sai kake son wannan leba ka'ijin sika shi yasa a wasu bayanai na abu hamid al-ghazali yake cewa shi yasa inda za a cewa mutum a fito da shi a fito da ɗansa ko kai ko ɗanka za a bindige ɗaya to galibi mutane za su zaɓi abin da gyaɗan shi ya wanzu shi ya sa a lahira wannan ɗabi'ar take fitowa ƙarara tare da mutum ranar da zai ga za a tafi da shi ga dangadan jahannama ya waddu al-mujrimu law yaftadi min azab yawma idin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kaga ya fara da ‘ya'yansa da matansa da iyayensa da danginsa da ƙabilarsa kai kowa da kowa ma ya tafi wuta in shi zai tafi aljanna wa man fil ardi jami'an ya haukace ai duk in Allah zai ce a sa ka aljanna amma a madadin kowa ya tafi wuta zai ce Allah na yarda ba zai shi ya tafi wuta ba sauran mutane su tafi aljanna to kaga wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam da ya hal to haka ɗabi'a take duk wani in kana son danginka kana son su ne saboda za su ƙara maka ƙarfi ka ji cewa kana da wasu da in wani abu naka ya taso za su tsaya maka duk wani abu naka akwai waɗanda za su taya ka shi yasa sai ka ji kana son su ashe duk wata soyayyar da mutum zai yi wa dukiya ce ya'ya ne dangi ne menene soyayya irin ta dan adam da dan adam tana da alaka da san kansa shi kansa wannan fitira ce da aka halicci dan adam da ita sai dai addini da ya zo shi zai canza maka wannan fitirar ka ji cewa kana son Allah kana son banza Allah sama da yadda kake son kanka idan fitirar wannan ta motsa za ka ji kana son kanka sai na umar ba ita ce ta motsa shi ba ya ya rasu komai kasa san komai kasa da zaka yake sai san kaina za Allah ya ce da saura sai ka ji kana so na fiye da kanka yace ya rasulullahi ina son ka fiye da kai kaga anan an dawo da shi kan layi na addini ya sauka daga layi na fitina ta dan adam to dukkan wata soyayya soyayya ce ke naƙisa soyayya da take kabila ita ce san Allah da san sa sallallahu alaihi wa sallam kaga kenan babu wata dangantakar da za a sa a samu soyayya cikakkiya sai dangantakan nan da take tsakanin mahalicci da abin da ya halitta ita ce kawai za ta sa a samu soyayya cikakkiya idan ɗan adam ya fahimci cewa samuwarsa da wanzuwarsa da lafiyarsa da duk abin da yake samu na rayuwa daga Allah ne kaga zai san cewa ubangiji shine sababin baka'insa sababin lafiyarsa shine kuma al-muhsinul a'zam babban mai masa ihsani to kaga ashe kenan soyayya da zai wa Allah sai ta ta kowa an fahimci wannan shine la munasabata taqtadi al mahabbata al kamila illa al munasabata allati bayna al makhluqi wal khaliq alladhi la ilaha ghayruhu babu wata soyayya babu wata dangantaka wata alaka da za ta hukunta cikakkiyar soyayya sai alaƙar da ke tsakanin al-makhluk wato mahaluki wal khaliq da wanda yake mahalicci allazi la ilaha ghairuhu wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi allazi huwa fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah wanda shine abin bauta a sama shine abun bauta a ƙasa shi mala'iku suke bautawa a sama shi dan adam da aljannu da aljan suke bautawa a ƙasa walahu al-masalu al-a'la fis samawati wal ard kuma shike da misali mafi daukaka misali mafi ɗaukaka a cikin sammai da ƙasa da haka dukkan wata sifa ta kamala shine mafi cancanta da ita dukkan wata sifa ta na ƙasa ubangiji shi ya fi kubuta daga wannan sifa ɗin mala ce wa haqiqatu qawli ha'ula'i jahdu kauni Allahi ma'budan fil haqiqa yace alal haƙiƙa. wannan magana ta cewa ba za a so Allah ba ko kuma Allah ba zai so bayansa ba kamar yadda asha'ira ke faɗa cewa ba za a so Allah ba Allah ba zai so bayansa ba ta bangarori biyu kamar yadda muka faɗa wannan ƙaunin jahiliya ne so asha'ira suna tabbatar da mahabbatul abdi li rabbih amma kuma suna kore mahabbatul al-rabbi li abdihi to yace wannan hakika wannan magana magana ce da take nuna jahdu kaunin lahi ma'budan wato musun kasancewar ubangiji shine abin bautawa fil haqiqati wali hadha wafaqa ala hadhihi al-mas'ala min sufiyyati al shi yasa aka samu daga sufaye amma kuma waɗanda suke bin alal kala, wasu jama'a daga cikin sufaye masu bin alal kalam sun yarda da wannan matsala ta cewa ana son Allah Allah yana so allazina yunkiruna an yakuna Allah muhibban fil haqiqa waɗanda suke yin inkarin kasancewar ubangiji ana son shi fil haqiqati fa aqarru bi kaunihi mahbuban amma sun yarda cewa ana son shi wa mana'u kaunahu muhibban amma sun kore kasancewar shi yana so li'annahum tasawwafu ma'a ma kanu alaihi min ƙauni qawli ulaika almutakallima saboda sun shiga sufanci sannan kuma suna kan waccan magana ta alul kalam shi yasa sai suka raba kafa fa akhadhu an sufiyyati madhhabahum fil mahabba sai suka karɓi mazhabar sufaye fil mahabba wato mahabbatin lahi Allah zai so abinda bawa zai so ubangijinsa sannan kuma aka zo ahlul kalami nafe mahabbatin rabbi da abdihi sai suka karbi kuma ta bangaren ahlul kalam sai suka karɓi aqidar korewa ubangiji ya su bawansa wato sufaye a kamar yadda aka sani sufanci ya biyo zango-zango na tarihi kafin ya zo ya kai ga yanayin da yanzu muke ganinsa ba da haka sufanci ya fara ba da ɗari ba da haka ya fara ba kamar yadda kuka sani kowace bid'a takan faro kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ta rika faɗi ta rika faɗaɗa ta rika faɗaɗa har ta kai wani matsayi wanda na da can duk da su suka faro wato faro ta su ba su kai wannan matsayin ba da watakila ma za su bayyana sai su kaka gane ita wannan bid'a ta su ta farko ita ce ko ko a'a wani abu ne daban saboda an yi ta masa ƙare ƙare da canje-canje da kwalliya da da gyaran fuska har ba ya canza kamar ta gaba daya saboda kamar inda muka sha faɗa ita bid'a ba ta da ne ita tunda dai kai ma ba izini aka baka kai bid'ar ba ba ka da izinin da zaka hana wani kuma ya dan faɗaɗa ta in ka hana shi kai waye ya baka lati am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi kai ba a baka lasisi aka ce yi ba to sai ka kirkiro bid'a to wannan bid'ar ba a yi rijistar ta ba a gurin Allah haka kowa ya zo zai iya ɗaukanta shi kuma ya ƙara mata faɗi ya ɗan rage wani abu wani gu kuma ya faɗaɗa ya shigar da wasu ƙare-ƙare ba ka da damar kuma ka ce shi tashi bid'ar ba ka yarda da ita ba in ka ja da shi shi ma sai ya ja da kai akan asalin bid'ar to ni da kai duwa ce ni ba wanda ya samu za ka yadda kai ba da izini ba ni ma sai ka bar ni in na ba da izini ba sai sa na wani wani wani wani wani babban shehin sufaye yana cewa da an taba su hujjar su annabi bai yi ba to ya hana <laughs> wai shi ya samu abin fada wai to ya hana sai mun yi abu sai wai annabi bai yi ba to ai wannan ba ita ce hujja ba a fadarsa ya ce ka a yi to kaga ai malami ba shi ya kamata ya faɗi wannan magana malami duk da dai shi ba malamin ba ne to amma duk da dai an ce da shi malami kuma ya yadda to bai kamata ya wannan magana ba bai kamata ya ai magana addini ake maganar kuma addini shi addini shi ne kai yadda aka ce kai wannan ita ce shi ne hakikanin addini duk abin da ba a sa ka yi ba to kada ka yi shi ka ce addini kake yi addinin wa kake addinin Allah da manzansa su suka ce kai in ka yadda ba izinin da suka sa ka kai to wannan ya ishe ka ya ishe ka hujja da za ta sa ka fata yi saboda shi al-aslu fi al-man'u al-aslu fi al-ibada al-man'u illa bi dalil ita ibada asali ba ka cewa abu kaza ibada ne ba ka da wannan damar sai in ka samu dalilin da ya tashi ibada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahdatha fi amrina hadha me yake nufi da fi amrina hadha a addini yana nufin kiran mota yana nufin kiran jirgin sama ko hawa babur ko magana da lasifika da wanda yake nufi da fi amrina hadha yana nufin addini abinda za ka yi ka ce kana da lada ko kafuwa na lada ko mustahabbi ne wannan shine al'amarin da manzo Allah ya zo da shi kaza wajibi ne kaza mustahabbi ne kaza haramun ne kaza wannan shine addinin to wanda zai kirkiri wani abu ba da umarnin mu ba fa huwa raddun to wani kana da wani dalili sama da wannan kuma ya yi magana a dunkule saboda ya kakkiriya sai ya zana maka abubuwan duk da za a yi na bid'a tun daga tun daga barin barinsa duniya har tashi kiyama duk sai ya karanta maka su sannan za ka yadda cewa bid'a ce wannan ba magana ce irin ta mai fasaha ba ba. lokacin da wani zai zo ya leko masallacin nan ya gaya wasu ya ce kada a fita da komai daga masallacin nan duk wanda ya fita da wani abu da izinin mu ba za mu sa fa wando ɗaya da shi sai kai kuma ka zo ka ɗauki wani buhu ka fita da shi ka ce ai bai ce buhun nan ba ba ya faɗa a dunkule ba ai ya isa sai ya yi ta nuna abubuwa ɗaya ɗaya a ɗaga buhu ya ce hadda wannan a ɗaga wannan ya ce eh hadda wannan eh wannan ba haɗe sai ka ya zama bagwari aka kaga ba buƙatar sai kuma ya zo ya maka tafsilin ɗin wata bid'a da za ka yi a bisa wannan logic ɗin ashe ba ma bid'a kenan ai nasoshin da suka zo da maganar bid'a sun isa su shigar da dukkan wata bid'a ta addini shi yasa maganar da ake yi maganar abinda za a kusanci wato ma ya kuna qurbatan ila Allah abinda zan ce ma jama'a ku zo ku yi kaza akwai lada ko za ku ƙara samun kusanci zuwa ga Allah ko Allah da manzansa suna son abin nan to shi yana buƙatar dalili tunda dai ba annabi bane ba wa'ayi ake min ba dole ne in kawo aya da ta ce ana san abin ko hadisi da yanzu ana san abin idan babu to ƙarya nake muku haka maganar take amma abin da ya shafi rayuwa nan ya ce antum a'lam bi umuri duniya harkar duniya an antum a'lamu biha harkar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya zo ne ya koya wa duniya yadda za a kera jirgin sama ba ko lasifika ba wannan ta kawo shi duniya ba ya zo da alkur'ani ne don ya shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici inna hadha alqur'an yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wannan shi ne abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi harkar duniya kuma shawara yake ya za a yi kai ya kake ga ayi ba haka ne ba in za aka je yaki sabba a nan sallar turka ba shi shawara tabbata ba nasi ba ne sai su ba shi shawara al-munzir ibn al-hubab lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a za a fita yakin badar ya sauka a wani guri sai ya rasulullahi gunnan da ka sauka Allah ne ma wahayi yace mu sauka a nan ko ku a'a kai ne kake ganin ya kamata mu sauka a nan yace yace a'a ni nake ga ya kamata mu yace to ba da ya kamata mu sauka mu kara gaba kaga wannan ba da bai shiga cikin abin da ake cewa ibada da taqarrubi illahi ba ijtihadi ne na rayuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar nashi ijtihadin ya karbi shawarar wani lokacin yakin uhudu manzo sallallahu alaihi wasallam bai so a fita yakin uhudu ba saboda ba a jima da barin yakin badar ba sannan kuma ga kafirai sun zo da yawan gaske <coughs> da yawan gaske fita da su a irin wannan yanayin akwai sunkuru saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya so a ce an yi wata dabarar yakin daban to a lokacin akwai su abdullahi ibn ubay ibn salul wanda ba su samu sun fita yakin badar ba ba su san za a je a yaki a samu ganima ba sai suka rika zuga cewa ya eh, lalle lalle a fita suka rika cewa a fita da wasu samari waɗanda ba su samu halartar yakin badar ba su ma suna so a fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya shiga kayan yakin sa da ya fito sai su ibn abin abdullahi ibn ubayi ibn salul sai suka fara cewa a ya rasula sai a yadda dai kake gani sai ke cewa ai bai yiwa ga wani annabi ya sa kayan yaki kuma ya cire ba tare da yayyaki yaki ba kaga anan a yadda ya so ba shine aka yi ba shawarar matasa da suka yi ta matsawa a fita saboda ba samu halartar badar ba suna su je su gwada kwanjin wannan duk baya daga wani abu ne na rayuwa na maslaha ta rayuwa abinda duk zai shiga cikin maslaha ta rayuwa ba a hana shi ba sai idan zai ci karo da wani abu na addini ana ga abin da zai rushe wani abu ka'ida ta addini to sai a ce dan wannan dalilin an hana shi amma al'aslu fil mu'amalat al'aslu fil ashiya al ibaha to ka kuma kana malami ka cakuɗa tsakanin wannan da wannan kaga akwai akwai kifewa a cikin wannan to sufanci ba ya fara ne yadda kuke ganin sa haka ba farko abin da ya fara faruwa a lokacin sahabbai zamanin sahabbai wato a cikin ɗabaka ta tabi'ai lokacin fitintunu sun yi yawa da faɗace-faɗace na cikin gida sai wasu karɓa ganin ya kamata su ƙaurace wa duk abin da ake yi na rayuwa su koma su ta ibada su koma su killace kansu su yi ta ibada su daina shiga cikin jama'a suna ga fitintunu sun yawa aka fara samun almuta'alliha ma almuta'abbida ko alfuqara ko alqurra alqurra da ake kiransu a wancan lokaci wanda a cikinsu ne ma aka samu wasu sahabbai sun yi inkari ga wasu saboda kamar mutanen da annabi abdullahi da abdullahi dan mas'ud ya je ga wani ya tsaya cikin su yana sabbihu allah mi'a wa kadbiru mi'a wa wa wa ahmidullah mi'a suna amfani da tsakoyi suna yana ba su kabbara 100 hamdala 100 subhanallahi sau 100 abdullahi dan mas'ud ya zo ya musu gargadi ya hana yake cewa da su laqad ji'tum bi bid'atin zulman aw fuqtum muhammadan wa ashabu ilma kun zo da wata bid'a kun fi annabi sallallahu alaihi wasallam da sabban sa ilimi ne ya hana su wannan abu to daga nan abubuwan suka fara aka fara samun yan zuhudu masu ƙauracewa abin nan wanda ƙauracewa nan ta sa suka yi nesa da ilimi kaɗan sai aka rika samun wasu abubuwa na kurakurai suna shiga cikin tafiyarsu amma sahabbai suna ta musu gargaɗi to kaga wannan dabakar dabaka ce kawai wacce ta dauki gudun duniya kawai kakka dada kakka rage amma aqidar su ta ala sunna ce Ta ka zo aka kuma samu wata dabaka waɗanda suka ɗauki waccan aqida waccan abin da sulukin na na zuhudu amma kuma sai suka faɗaɗa shi har suka fara shigar masa da wasu mustalahat wato wasu keɓantattun kalmomi wanda su kaɗai suke amfani da su to sai ya zama da bid'a ta ƙara faɗi amma dai ta fuskar aƙida suna lalata cewa suna kan kitabu wa sunna ba sa yarda su nuna wato suna kan wani tafarki daban irin su sayyidu ta'ifa wanda ake sayyidu ta'ifa junaid ibn muhammad abul qasim irin su sa'al ibn abdullahi tusturi irin su al-fudayl ibn iyad irin su ma'ruf al-karhi abu suleiman ad-darani da ire-iren wannan tabaka to kaga sufanci ya dan fara samuwa amma kuma bai yi faɗaɗa an shigo da akidoji irin na mutanen na maguzawan farisa da indiya da girkawa ba tafiya ta yi tafiya ta aka samu wata ɗabaka ta sufaye ita kuma wanda suka fara shigo da mustalahan na batiniya suka fara cewa ah, musulunci abin da nassin alkur'ani ko sunna akwai zahiri akwai baɗini suka shigo da batun a sukuru wal fana'u wal wane ne wannan mustalahatin nasu na al-kashfu da sauransu to nan ma sai bid'a ta kala fadi sama da yadda take a zango na biyu irin waɗanda suka shigo da irin wannan irin su zunnun al-misri irin su ashibli irin su abiyazil al-bistami ko da ke wasu suna sa abiyazil al-bistami a cikin zango na gaba to amma ibnu taymiya yana ga shi zai shiga wannan zangon ne akwai wasu maganganu da aka jingina masa marasa daɗin ji amma ibnu taymiya yana cewa ƙarya ake masa to kaga nan an ƙara samun bid'a ta ƙara faɗi kaɗan har an fara aro wasu kalmomi daga wasu miyagun aƙidu ana sawa kuma maimakon a zauna batun ibada da gudun duniya da talauci da waye da waye sai aka fara shiga kuma batun nazariya a taammul yanzu kawai tsakanin Allah da Ubangiji a tsakanin bawa da Ubangiji ana so a sanya wasu ka'idoji da wasu sunaye har ma suka fara ganin cewa wannan tafarkin nasu ne su ce ilmu na tsariƙatu na waye waye kaga sun fara fita daga sauran al'umma ta musulmi kenan to da aka zo zango na gaba wanda shine mafi buni. zangon mayar da sufanci ya shakudu da harkar falsafa wato sufiyatul falasifa suka ɗauko aƙidu irin na girkawa aƙidu irin na indiyawa maguzawan indiya da aƙidu irin na maguzawan farisa sai suka cusa a cikin harkar abin nan to a da su hallaj abu mansurul halac. su su abin da asahar wardi al-maqtul riddatan dukkan su biyun an kashe su ne bisa ridda irin su asifuddin tilmisani da sauran irin wannan dabaka su kuma sai suka fara shigo da da batun wahadatul wujud da batun ittihadi cewa kowa ka gani ko bai ka gani Allah ne to kaga gaba daya batun sufanci da sufaye masu irin wannan aƙidar a sa su cikin musulmi ba ta so ba kuma an shiga wani wani waji kuma daban a ce kowa Allah ne komai Allah ne duk magana da zaka ji a duniya ta Allah ce wa kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nazmuhu eh, nasruhu wa nizamuhu kaga wannan kafirci sufanci sai ya zo wannan tabakar to sai ya zama ya tsaya akan wannan tabakar dukkan kuma wanda ya zo jingina kansa da sufanci yana shiga ne ta wannan tabaka din ɗari'u sai suka fita ta wannan tabaka din don haka sufancin da ake da shi a yanzu ba shi ne farkon yadda sufancin ya fara ba sai da ya zama ya zama sufiyatu abin da sufiyatul falasifa duk waɗannan ɗariƙu da yanzu suke wato cin karansu ba babbaka suna wato wakiltar wannan zango ne na ƙarshe ba zango na farko ba ba na biyu ba wanda su ne masu ɗan dama dama to zango na ɗaya da na biyu su zaka samu ibnu tabiya yana yabo yana yaban zango na ɗaya da na biyu cewa wasu mutane ne masu tsoron Allah waɗanda ƙoƙarin su shine su ga sun yi wa Allah da'a ko da za su yi kuskure amma ne manufar su mai kyau ce kuma ba su fita daga hanyar alus sunna ba wajen aƙida suna tabbatarwa da Allah sifofinsa da yake tabbatarwa kansa suna kore masa abin da ya kore wa kansa to waɗannan irin su Fudail ibn Iyad sirrin Abdullahi ibn Salim ibn Abdullahi Tusturi irin su Abu Sulaiman ad-Darani idan ka duba littafin sa al-istiqama zaka ga yana sai yaban waɗannan har ma da wasu da suka zo daga baya baya amma dai tafarkin su yana nan kan tafarkin waɗannan irin su Abdul Qadir irin su Ali ibn Musafir to kaga wani ya zo yanzu ya ce ai in taymiya ma ya yaba wa sufaye haka ya faɗi maganar haka a dunkule kaga akwai rashin amana ko dai rashin amana ko kuma ya jahilci menene sufancin shi ya zaci cewa in dai kaga an yabi sufanci ko an yabi wani daga cikin sufaye to ana nufin abin da yanzu mutane suke kai a kansa yanzu duniya ba wani sufanci da ya takaita akan gudun duniya kusan ba yanzu sufayen su suke su ake kokowa da su su ake kokowa da su hadda hadda hadda ko wallahi wani lokaci da damfara da fadar abin da ba haka yake ba to kaga ashe ba sam sam ba shi da alaka da wancan to ana ibnu taymiya kamar yadda a cikin littafin sa as-safadiyya yake magana akan sufiyatu ahli sun ahli hadith sufiyatu ahli hadith yace da sufiyatu ahli kalam da sufiyatu falasifa sufiyatu ahlul hadis su ne waɗancan da na faɗa su fudail ibn iyam waɗanda ba su fita daga tsarin ahlus sunna ba kai dai bar su batun gudun duniya da zuhudu da komawa guri guda a ita ibada ba a shiga jama'a amma a aqidar su irin aqidar ahlul hadis ce su yake cewa sufiyatu ahlul hadith sufiyatu ahlul kalam waɗanda suka fara shigo da batun ash'ariyanci suna da sufanci suna da ash'ariyanci irin su abu abul qasim al-qushairi kaga abul qasim al-qusairi sufi ne sannan kuma ash'ari ne don an samu wani lokaci da aka kulla dangantaka tsakanin sufaye da asha'ira shi yasa a zaka ga abdul qahir al-jurjani na'am abdul qahir al-jurjani a cikin littafin sa al-farq bayna al-firaq da ya tashi kawo asha'ira abinda da ya tashi kawo ahli sunna sai ya lissafa da kungiyar sufaye a cikin ahli sunna amma da ya tashi misali dai yayi ta kawo Abin abinda yake cikin littafin sufa da abu abu abdurrahman sulabi ya ambata a cikin littafin sa tabaqat sufiya waɗanda ibnu taymiya yake cewa waɗannan da ya bada tarihin su galibin su mutanen kwarai ne illa iyaka dai an samu wasu abubuwa na kurakurai tare da su saboda sun kaurace ilimi to sai ya kawo wannan to shi da wani malami ya dauka shi to gashi ma an sa mu cikin ahlus sunna ko kuke mu ba ahlus sunna ba to abin da muke so ka tabbatar mana da cewa wannan sufancin naku shine na waɗancan din wanda kuma shine wannan abin tashin hankali din abin da ba za ka samu ba kenan tambayoyin da duk za ka yi masa na abin da yake gudana da sunan sufanci a yanzu idan ka ce ka gaya mun cikin waɗancan wanda yake faɗa irin wannan magana da sunan sufanci ba zai samu ba abubuwan da jawahirin ba'ani ya faɗa abubuwa ne na ittihad da hulul da da aqida ta batiniya su ne tsantsan su abinda littafin jawahir ma'ani ya kunsa to kaga wannan abin da yake ciki ka ce shine ra'ayi shine aqidar Fudail ibn Iyad ai ka zalunce shi ka tuce shi a lahira ba zai kyale ka ba ba su da alaka wannan aqida ce irin ta su Ibn Arabi <coughs> irin ta su Hallaj irin ta Sadruddin Al-Qulawi <coughs> waɗannan da suka kone a cikin harkar tasawuf har suka kai ga batun abin wahdatul wujud da ittihad su ne ra'ayoyukan su suka rika na so kuma a cikin ɗariƙun sufai da tattafar da aka yi duk kusan za ka samu da ma maganganun su ake hujja in ka ɗauko littafin wannan shehin na senegal za ka samu duk da maganganun su yake hujja ba ka ga zango na ƙarshe na sufanci shine wanda daga baya aka ci gaba da yaɗa shi da haka waɗanda baya su da alaƙa ibnu taymiyyah sun fito ya yaƙa kusa ibnu taymiya ya kafirta waɗannan mutanen ibnu arabi ibnu sab'in ibnu al-farid al-hallaj ibnu taymiya ya kafirta waɗannan amma kuma a gurin as-sufiyatul mutaakhirin sufiyatul falasifa waɗannan su ne manya su ne jagorori to akwai sufiya waɗanda kuma suka cakuɗi da harkar kalam irin su abul qasim al-qushairi irin su abu hamid al-ghazali mai littafin iya ulumuddin to ko shi abu hamid al-ghazali duk da cewa mutakallim ne sannan kuma sufi ne amma ya tabbatar da cewa ana san Allah a cikin littafin sa iya ulumuddin ya kawo babi guda da yayi ko fasali guda da yayi akan mahabbatullahi subhanahu wataala haqiqatuha wa asbabuha wa alamatuha wa samaratuha hakikalin da ya san Allah da ya sababban san Allah da ya alamomin san Allah da ya kuma amfani ko samara na san Allah yayi raddi ga waɗanda suke kore wannan to shine nan ibn taymiya yake cewa su waɗannan sufiyatul mutakallibin din su kansu ta wani bangaren da yake sun shiga sufanci tare da ilmul kalam sai suka abin nan sai suka tabbatarwa sai suka tabbatar da cewa ana san Allah amma kuma shi ubangiji baya so sai suka yi tawilin mahabbatullah amma mahabbatullah li ibadihi amma ba su iya yi su yi tawilin mahabbatul ibadi li rabbih ba dan saboda sufanci wanda yana daga cikin abin da manyan sufaye na farko suka yi garkuwa da shi maganar al-ma'rifa wal mahabba to kaga bai ka shiga sufanci kuma ka yi inkarin al-mahabba in haka to gaba ɗaya kun raba gari da sufiyatul awai duka shi yasa sai ta wani bangaren suka ɗauki manajin su abin da sufaye na farko wajen tabbatar da mahabbatul ibadi li rabbihim sai kuma suka ɗauki manhajin ahlul kalami wajen kore mahabbatul lahi li ibadihi shine abin da ibnu taymiya ne yake faɗa yace wali hadha wafaqa ala hadhihi al-mas'ala tawa'if min sufiyatul mutakallimin kaga kenan sufayen ba iri ɗaya bane allazina yunkiro da yakuna Allah muhibban fil haqiqati wadanda suke inkarin kasancewar Allah ana san shi fil haqiqa fa aqarru bi mahbuban suka tabbatar da cewa ana san Allah wa mana'u kaunahu muhibban amma suka hana kasancewar ubangiji yana san bayansa li'annahum tasawwafu domin sun shiga sufanci ma'a ma kano alaihi min qawli ulaika almutakallimin tare da abinda suka kasance akan su na aqidar waɗancan أهل الكلام أولئك المتكلمة فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة سيفك كرب مذهب الصوفة يتبنغر المحبة وإن كانوا قد يخلقون فيه da cewa sukan kawo wani abubuwa haka su caccakuɗa maganganu ba ba yadda suke ba wa aslu inkariha inna ma huwa qaulul mu'tazila asalin inkarin mahabbatillah wannan magana ce ta mu'tazilawa wa nahwihim min al-jahmiyya da ire-iren su cikin jamiyawa فأما محبة الرب عبده أما باوى سوء بيجزن فهم لا أشد إنكارا وأنا سنت أنا مسن ولا ثمر كومي ومنكروها إثمالي ما سمسن ولا كومي ابن تبيع كصوبيني اسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد وتؤتي باوى قال لا أنا سم باوى إن الله يحب التوابين سيأتي يحب طاعة توبة التواب آه، يحب التوابين لنكون صفة راشدة محبة الله للتوابين تي صفة راشدة ما بنفس المفعولات التي يحبها العبد وشو ده أيك ده شيبا وإكسو لنكون صفة راشدة يحب التوابين يحب توبة التوابين وطاعة التوابين fa yaj'aluna mahabbatahu nafsa khalqihi sannan mahabbar ba za su ce mahabba aikin Allah ne a'a halitta ce ita ma saboda haka ubangiji ya halitta maka kai tuba shine ma'anar hubbut tawwabi ya halitta maka kai tsarki maimakon su fassara shi da nafsul mahabba sai su fassara shi da khalqil mahabba wa wa bangare da biyu kuma ya yaj'aluna nafsa iradati li tilka al-maf'ulat wato yuhibbu tawwabina sai su ce yuridu tawbata tawwabin sai su fassara shi da irada maimakon su fassara mahabba da mahabba sai su fassara ta da irada irada ta waɗannan ayyukan malai yace wa qad basaddan kalama fi zalika mun yi shimfiɗaɗɗiyar magana wato mun faɗaɗa magana akan wannan matsala fi qawaid sifati wal qadar a cikin risalar mu mai suna qawaid sifati wal qadar wa laysa hadha mawdi'aha wannan duk maganar da nake ba nan dai mahallinta ba akwai yusufun na mai littafin jami'u karamatul auliya to a cikin littafin sa shawahidul haq fil istighafati bi sayyidil khalq yayi shi ne dan ya tabbatar da cewa ana iya neman agajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ahlus sunna suka ce wannan shirka ce bai halatta ba to yayi dan ya tabbatar da wannan to a ciki ya ba maganganu akan ibnu taymiya cikin abin da yake faɗa cewa wai ibnu taymiya in ya ɗauko matsala ji tafi karfin sai kawai ya zabe ya ce ba nan ne halinta ba wanda inda ibnu taymiya faɗa ka to ya ji matsalar tafi karfin ka duba tunda muka fara maganar nan mu mun jima mun gama gamsuwa tun amma bai gama maganar ba shi to ka ce tafi karfin sa wani karfin sa tafi bayan ya gama kakkabe ta ya gama ta ta ka ce kuma ya gama tafi karfin sa mu muna ga ya gama shimfiɗawa in ya ce zai wuce haka kuma abin sai mu ma ya fi karfin mu hakan da ya da yayi mu ya isa to shi ma ya ce wa min al mu dan ƙara sanata ومن المعلوم أنه كذا دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب وإن لم يكن ذلك موجودا وعلى أنه كان يريد وجود أمور يبغضها ويسقطها من الأعيان والأفعال كالفسق والكفر وقد قال الله تعالى والله لا يحب الفساد وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر ما لا يسي ومن المعلوم سننير مقناتي أنه قد دل الكتاب والسنة القرآني بسنة سنونة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب wa yarda ma amara da fi'lihi min wajibi wa Allah maɗaukacin sarki yana so kuma yana yarda da duk abin da ya umarni da aikata shi abin nan na wajibi ne ko na mustahabbi Allah yana son shi kuma yana da da wannan wa in lam yakun zalika mawjudan ko da abin ba a yi shi ba Allah yana son bawansa yayi imani da shi ko da bai yi imanin ba Allah yana yarda da bawansa ya yi imani ko da bai imanin ba Allah yana yarda da wannan imanin da a ce zai yi wannan ita ce muka ce irada menene shar'iyya da ita irada ta shar'iyya ba ta da alaka da yiwuwar abin ko rashin yiwuwarsa ubangiji ya yarda da abin yana san shi wannan ita ce irada shar'iyya ta iya zama shar'iyya kauniya ta iya zama shar'iyya gairu kauniya in ana tuno karatun baya mun yi wannan imanu abi jahal irada ce shar'iyya kauliya ko gairu kauliya an ile ba a manta to kaga aka yi shekaru ana ai wasu ibn taymiyoyin za a samu da yawa imanu abi jahal irada ce kauni da shar'iyya gairu kauniya kaga duk da bai yi ba amma Allah yana so da ya yi aida zai karba sai yasa aka yi ta kiran shi imani to shi yasa ibnu taymiya yake cewa abinda alqur'ani da sunna da ittifaqin salafil umma wato magabatan wannan al'umma suka haɗu a kansa cewa Allah yana so kuma yana yarda da abinda ya yi umarni da aikata shi na wajibi ko mustahabbi Allah yana son wannan yana yarda da wannan wa in lam yakun zalika mawjudan ko da ba ai abin ba wa ala annahu qad yuridu wujuda umurin yubghiduha wa yaskhatuha min al-a'yad wal kuma ubangiji na iya samar da wasu al'amura wanda baya san su yana hushi da su amma ba za su samu da iradarsa ba za su fita da ƙarƙashin iradarsa ba kamar kafirci kamar fasikanci ubangiji zai iya nufar samuwarsu don ba za su samu ba sai da nufinsa to amma kuma baya son su baya kaunar su baya yarda da su kaga wanda ita ce irada kauniya me gairu shar'iyya irada ce kauniya amma ba shar'iyya ba an gane ko <coughs> to shi da yake kal fusuqi wal kufri kamar fasikanci da kafirci fasikanci da kafirci sukan faru a samu fasiki a samu kafiri a samu aikin fasikanci a samu aikin kafirci waɗannan ayyukan duk sun faru ne da irada ubangiji ba ka da damar ka ce sun faru ba da iradarsa ba don ka ce sun faru ba da iradarsa ba akwai kenan abin da ya fi sa cikin mulkinsa ubangiji kuma abin da yake sa ya fi sa la ya ji zuhu ba abin da ke kun karfin ubangiji ga gare shi don haka la ya ka'u fi mulkin lahi subhanahu wa ta'ala illa ma sha'a ta sama shi'a komai yake to faruwar abin da wakalar abin ba shi ke nuna Allah yana kan abin ba sabanin yan hakika sufiyatul haqa'iqi da suke cewa sufiyatul haqa'iqi wai su ne sufetul haƙa'iki su ɗan sufetul haƙa'iki don abin da ka ga ya waka da kawai Allah yana san abu kuma ka yi ke kai ma dole ka so shi don haka za su saba wa Allah ba abin da ya dame su shi da Allah baya san mu saba masa ba za mu iya saba masa haka wani ya ce min, ka isa ka saba wa Allah ma'ana duk wanda ce ai na san me kake nufi wanda bai gane ba sai ɗauka wani girmama Allah yi shi abin da yake nufi ba wai yana nufin cewa ma'asiya tana faruwa da iradar la'al a yana nufin cewa wannan shine abin da Allah yake so shi yasa suke cewa abin da alfana fana'i ko wusuli shine Allah tara ni nafsika fi'lan kada ka ga cewa kai kana da wani aiki kowane aiki ya fito daga wajenka kawai ka ɗauka Allah da ya shi wannan da yake gaya mun lokacin da muke karatu yakan tsaya aji a gaban allo ya ce duk abin da kuka ji na faɗa kawai yadda Allah ne ya faɗe shi wato maganar sa maganar Allah ce kawai to shi ya fito da gidan sufanci sosai ya kwankwaɗi ubansa da kakansa manyan sufaye saboda ka shi ya san sauran yan yan kutuku babu sufaye sai suke ta zare masa ido suna ga yana sako to ni ina jin daɗin katobararsa da yake yi lokacin saboda za ta sa wanda bai san sufancin bai gane in ni na faɗa sai a ce sharri kake yi daman kowa ya sharri kuke wa mutane ba ku san waliyi to amma shi tun da shi na waliyan ne kaga ba zai musu sharri ba sannan kuma gidansu gidan sufaye ne to saboda ka shi yana kaso kwararsa kai tsaye ba abin da ya sha masa kai shi dan shi sufiyar sun haƙa ne su ne yan haƙiƙa وقد قال الله ta'ala wallahu لا يحب الفساد kaga ubangiji sai kora mahabba kaga ashe mahabba ba ita ce irada ba fassara mahabba da irada kaga ke la yuhibbu al-fasad kenan la yuridu al-fasad in ka ce la yuridu al-fasad to nan kana so ka ce fasadin ya faru ba da iradarsa ba to anan kuma kaga ka kiwa iradar ubangiji iyaka haka babu abin da yake faruwa mai kyau ko mara kyau sai da iradar ubangiji walau sha Allahu maktatal ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat ولكن اختلفوا ومنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم abin da ya faru da yaƙe-yaƙe tsakaninsu abin da Allah yake so wanda yake so amma kuma da mashi'ar sai faru kaga wannan mashi'a ce qadariya kauniya ba mashi'a ce shar'iyya ba wa qala ta'ala wa la yarda li ibadihi al-kufr ubangiji bai yarje wa bayan bayansa kafirci bai yarje musu kafirci amma suna yi kafirci ko ba sa yi kaga ashe ar-rida daban al-irada daban al-mashi'a al-irada al-qada wanda duk muta'allaqin su zai iya zama abin da Allah yake so ko wanda Allah baya so amma ar almahabba al-mahabba muta'allaqin su baya kasancewa sai abin da Allah yake so wal maqsud huna inma huwa fi dhikri mahabbati al-ibadi li ilahihi abinda dai ake nufi anan injimala yace maqsudin dai magana duk anan abinda nake so in kai gare shi yadda bayi suke san ubangijinsu wa qad tabayyana anna dhalika huwa aslu a'malil iman yanzu ya riga ya bayyana kenan asalin ayyukan imani gaba ɗaya tushen su shine san Allah ولم يكن بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك magabata gaba na wannan al'umma daga cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda suka bi su da isani babu wani wanda yake jayayya akan cewa asalin ayyukan bayi na imani gaba shine muhabbatullah babu wanda yake jayayya akan wannan to yanzu ya rufe wannan shafin tun da ya rufe wannan shafin zai buɗe magana a kan menene zai motsa maka san Allah ɗin ma yuharrikul mahabba to akwai abin da Allah ya shar'anta wanda shine jinsa zai ƙara motsa maka san Allah a zuciyarka akwai kuma abin da 'yan bid'a suka kirkiro a matsayin shi zai ƙara sa maka san Allah shine abin da Ibn Taymiyyah zai shiga tattaunawa nan gaba don haka za mu tsaya a nan sai wani satin Allah ya kai mu da rai da lafiya wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in da farko ina fatan in uwa za su yi wa hakuri ba zan iya ansa tambayoyi ba saboda mura ta dan tana din damuna ah, akwai dan uwa malam murtala ina cin watakila an sanar mahaifiyarsa ta rasu haka da fatan za a yi mata addu'a Allah ya ji ɗanta ya rahamshe ta gafarta mata ya haskaka mata kabarinta ya yafe mata kurakuranta ya alkinta bayanta shi kuma Allah ba shi haƙurin duniya da rashi da kuma Allah maɗaukacin sarki ya cika mana da imani lokacin da ta mutu zo abu eh Eh? Eh? oho malam khalid ayuba shi ma mahaifinsa ya rasu sai mu musu addu'a Allah ya fi musu ji kansu ya yafe wa dukkan yan uwa musulmi da suka riga mu gidan gaskiya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya akwai karatu da muke yi da ana sa shi a gidan talabijin na KTTV don ranar alhamis karfe tara zuwa goma da safe wani bawan Allah ya ɗau nauyin sawa shi ma a tashi a cikin addu'a Allah ya saka masa Allah ya sa masa a mizani Allah ya ƙara kyautata al'amuransa Allah maɗaukakin sarki ya ta mana irin su a cikin wannan al'umma wadanda za su damu da yada addini da karantarwa ta hakika cikin wato al'umma wannan babu shakka abu ne da muke bukatar su kwarai da gaske kuma masu yin shi suna da karanci suna da karanci kuma abu ne wanda annabi yake cewa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurun na'am a samu mutum daya tak ya shiryu a dalilinka to ya fi maka alkhairi sama da kyawawan raƙuma da zaka samu wato sama da abin da duk zaka samu na duniya a ce ga mutum daya a dalilin ka ne ya ya gane gaskiya to har ya mutu yana yana wannan har ya mutu yana aiki da wannan gaskiya kai kuma kana samun kamashi saboda haka ba karamin jihadi ba ne sagar nemin sagorin islam wanda duk suka ɗauki nauyin irin waɗannan ayyuka suke taimaka ma waɗannan irin ayyuka mu ci gaba da yi musu addu'a Allah ya kyautata musu kamar da suka kyautata wa al'ummarsa Allah madaukakin sarki ya kare su daga dukkan wata balahira da bala'i Allah madaukakin sarki ya wanta arzikin su ya sa musu tawfiki cikin lamarin su haka sai sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi